san shi ba wanda ya zama adali lantana ke ke lalle sai kin zubar da kima tsohonmu mu kenan dan Allah me kika gani a cikin goje da kika lalike me kika ke ki haftarsa to yaya dan Allah min aibin goje ne kai ma ka san fa ba laifin shi bane abokanayen shi ne na rantse da sarkin da ya ajalla marudi da maskito ko duk ranar da na ƙara ki da goje kun ba sai jinin maƙogaranki ya zo kan haƙorana ba da yi mu ta cini kin gade ina ji da ke ko a kanki dukan da newa bashi har kurkuku na shiga a dandali baki manta ba ah. Damuwar ta haɗa da ni. Kuka, kuka, abin da ya fi kuka ma. Eh, wannan wayar abin da za a yi. Kai, na kasa buɗe ta kawai eh mai bashi zan je in samu yawan kuɗin ta yau in samu na indararo. na fasa zaman gidan daman eh ruwa ce ta zaunar da ni amma tun da unguwa ta zo an sa na mashaya dole sai mai hankali ya kware saka tozali wanda ya zama adali ke biyan duk jangali shi na farko an wani aikin ki in dai kika zauna ke ba ki wani aiki sai da ni tafi. Ikon Allah. Dama anti magana da ke. Ni ko mai aikin na samu? Ba ba. Dama ne da auren akwai ‘ya'yanta a ta ce ina Kwaye ma kuwa, gaskiya ne. Ita kawai ta ki eh, gaya mata? To shi ke yanzu nisan abin da za a yi? Idan na faɗa wa hajiyar, ita yarinyar ta shirya? Ta shirya ba ni matsala da ita. To shi ke zan kira hajiyar zan gaya mata. Kin zan gaya wa hajiya tashi take duba mana abinci ko za su wasu idan sana ki ji abin da ji ba sai ki sa to shi kenan so sirrin zuciya labarin duniya so kan koma Allah ne ya walam je aljanna da duk da wani sha ban yi sannawa amma na san aljanna au di sai da fa alaji ya dawo isa a cikin labo kafa kenan ke ma cika zo wanda ya zama adali ni haka dan minista ka ban hanya na wuce mana wallahi ba wuce ba Kau da ka dawo wai alaji yana nan tibi tibi tibi tibi to baya nan ke in ban kwada miki mari ba bare wallahi ba ki shiga ba ko burtani da duniya ma ga miki san kullum sai kin zo da dama sai ke na fito waje na san dama akwai lokacin dama da yake zuwa karfe 2 duniya ita daman haka take tashi ko ke fa ai da take na mu irin wannan dunkulin wallahi da da haka ba ta faru ba Ko ni dai ba na amma da a tsaya wallahi da da mota wallahi da haina sa a shiga da ke amma tunda babu mota hau ba na shiga da ke wai dan Allah dan minista ka ban hanya da amma tunda babu mota dan mantabar manzon Allah ki shiga bana ki shiga da ke dan Allah ka ban hanya da wuce ajjadi makatu amma sai nake so ke na musu idan ya dinkula miki ma ki dinkula min ya ki dai halifa kai da kai zuwa wai wai wai alhaji yana nan kalifa za ka suke sai da zuwa sun gama ne mai. Hmm, dole sai mai hankali ya kware saka tozali. Wanda ya. Da ke ce jiyo kayanin shi a waje da mai gadi sai bari. Wannan ai shashashen mai gadi ne wai ya haka ne? Yana wani tattare ni yana tsatsare ni yana hana ni shigowa? Hmm. Kin san Allah tun da dadi ya kawo wannan mai gadi ko gaba ɗaya sai a hankali. dan dai kawai ina ga kamar wani sakarci sakarci ne haka yake dame shi ko menene dan dai ma yana da dan abin dariya shine kawai saukin abu. kin san halin dan adam dan isanin na in ba a masa kin san sai a hankali shi dai-dai ba wani abu ba amma yanzu ai mun gama a <laughs> ah, kawai ki ce ke ce kika bata kayanki ba wani ce kika bata abinki hmm. kamar yaya na bata shi eh wala ba mu taba yin fari haka da shi ba sai yau ba mu taba haka da shi ba lafiya lau muke kin san wani abu a'a yau fa ko gobe dadi zai dawo ke dan Allah wallahi kuma kin san menene a'a har da arfat dan Allah <laughs> wallahi baki ci farin cikin da nake ji ba sai Allah ubangiji ya dare su lafiya Bari a kakin gani fa yunwa nake ji mu shiga daga ciki dan wallahi ciki ya ba komai a ciki eh, na san hali ai su a cici shi yasa naga kina ba da amsa a gugutsire to shikenan kin ga tunda da gidan babu kowa ni dai kin san ba dora abinci nake a gidan nan ba Barin in ɗauko mayafi na da jakata idan ya so sai mu je inda nake cin abinci sai mu ci kawai ko. Cin abinci kuma? Eh ni an gaya miki abincin ko ina nake ci wallahi a'a kawai mu shiga ki ɗora ki dafa mun. Amma dai kin san dai idan abinci bai da daɗi ni ma ba zan je in ci shi ba. Kawai bari in zo mu tafi. Da Allah ki sauri. So sirrin zuciya labarin duniya. so kan koma izaya ga wanda duk bai san shi ba Ah hankali ya ƙware saka tozali wanda ya zama adali ke biyan duk jangali Thank you. da shekara ɗaya ai kamar yau ne kawai da abin da nake so da ke kira Нельзя видеть это, да. Я и середина. Ты не слышал, потом. Жаль, yawa london yanzu duk ya tafi sirrin labarin duniya so kan koma izaya ga wanda duk bai san shi ba Kuna nufin abu ne ba ki wannan kuɗin kike so ki boye Ba wai ƙarya ne, ba ba gani ne da ke hannunka baya riɓewa ka yanke a da amma a yanzu labari ya same mu har waje ake biya ake zuwa a biya a yanke dole sai mai hankali ya kware saka tozali wanda ya zama adali ke biyan duk belatin da na fara taba taba yau shekara biyar babu wani mara kunya da zai ce na ci mai kwandala ta sa. wallahi halatsi na nake nema mafarauci zan baka kayan nan kawai saboda na san kai baka da wasa kuma baka taba cin amana ta ba wallahi na sani Allah tun wannan ya oge ni ba ma kai ba duk wani safalaya ko wani ejan da yake kawo kayan sha babu wanda na taba cin naira ɗayansa duk wanda ya rufa min asiri bai faɗa ba Allah ya raba auren uwarsa wallahi. ai an gas ai ya ka da zazu ne za mu je dai mafarauci dorai madora magana yan ciranci masu kunnan rodi ya ka faɗa taskan labarai mai hankalin cikin ku shi yake raba faɗa da diga shine ni tsatsi. wallahi ko rumawa kowa ya faɗa a gurin ku ya koya me ya faru dan waje na yanzu yanzu nan ina shawo kwana kawai na haɗu da abokin goje wai ina zuwa wajensa kawai na ji ya lallabo ta bayana yana neman zai kaddaman mun ni kuma Allah ya ban sa'a na same shi ne mai ko kara guda uku a bayansa na ce sha wajen mafarauci na zo wajen na tsira ai Allah an gasba ka hannu ba ko kara kai da za ka buga man guduma a kwakwalwarsa ko ka zungura madagi a idansa daga yau wannan abin ya zo ƙarshe. Buf! ibe ta kamata talla wa Azza da Umma da Annabi, mu je mu nuna maƙaddararsa. Bela, abuwa nake nema kaɗan a gare ka, wannan matsalar cikin gida ce zan kore ta. Ba a nan ɓangaren harkar kasuwanmu ba, wani ɗan iya ne ne yake shigan mun ido, yana taɓa lafiyar yarana. Zan je in nuna masa. Iya Na san hotel din da kake zama kawai ma da can polybag ɗin ma da ita zan toma Ai yanzu kana dan taɓa rocin koyaya. Zan baka kamin saboda na san kawai kana cika Amana ɗaya ce ba. Hmm, dole sai mai hankali ya ƙware saka tozali wanda ya zama adali. ke biyan duk jangali shi na farko an wani da ya zama a kin zo nan gidan ki ɗauke ni ta kar mahaifiyarki nan gidan ba wani matsala za ki zauna ki zaman ki ina da yaro guda ɗaya akwai mijina baya ƙasar ne amma zai dawo kuma safina gaskiya ni ba na son kazanta na fi son idan ga ganin face face face kuma ko ta ina a share shi face face face safina kun gama karatun ki ne a ajiya iya firamare kawai na sayar to ba matsala ni ba na takura ma yaro ba na matsanta ma mutum amma ni ko ba na son mutum ya wuce gona da gani kuma mijina zai dawo in ya dawo ma tsakanin ki da shi in kuka yi gaisuwa to ki koma ɗakin ki Allah ya saka da alkhairi na gode sosai shikenan safuna sai dai kuma abu ɗaya safuna in Allah ya yarda na samu lokaci za ki koma makaranta saboda rayuwar nan in ba karatu akwai barna ilimi ginshiƙin rayuwa karatun shi ne mafi a'ala ga ɗa namiji da ya mace ma kinji amin na gode kin ga wancan ɗaki shi ne ɗaki shi ki shiga ki wanka sai ki huta Raji Allah ya saka da aka So sirrin zuciya, labarin duniya, so kan koma zaya ga wanda duk bai san shi ba dole sai mai hankali ya kware saka tozali wanda ya zama adali ke biyan duk jangali shi na farko awwali tunda ya zama aƙili hijirar babban dalili wacce ba mu gano ta ba duk iza ya fargaba in mutum bai cutu ba bai cutar da wani ba to Allah tsare gaba gari ba na ku ba ba garin dangin ku ba baka kuma sassan su ba wancan baka masa kuwa ba kama ce ba shi ne fa kika ce fadila wai ke me yasa kike damuwa da abin da bai damu da ke ba ne? Fadila, wai don Allah don annabi me yasa ba kya ƙaunar safuwan ne? Kwata-kwata ba kya so ki ji ina yin magana a kan safuwan, kin sani safuwan ba kya ƙaunarsa na rasa dalili. Ni na rasa wannan wata iriyar rayuwa ce. Mutum bai damu da ke ba da akwai ki da babu ke shi rayuwarsa yake. Bai san ma kina yi ba to akan me zaki dinga daga hankali a kansa. So zuciya labarin duniya so kan kowa zaya ga wanda duk bai san shi ba Safwan! Safwan! Iza ya fargaba, in mutum cutu cutuwa. bai cutar da wani ba to Allah tsare gaba Assalamu alaikum Suna sunana Mubarak Nasir Adam wanda kuka fi sani da M Kila ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin so sirrin zuciya Kunga ga takardarsa wannan ƙayataccen shiri yana nan yana sauka akan youtube channel mai suna m sheba tv wannan shine ya fito a cikin fim din mai suna goje wannan kuma shine ya fito a ciki da suna mafarauci ku kasance a cikin youtube channel mai suna M sheba tv M sheba tv so sirrin zuciya so, sirrin zuciya muna saura muku shi da ranar alhamis misalin karfe takwas na dare so sirrin zuciya ba mace ba namiji haƙi ne hijirar babba